Baya ga haka kamfanin na Facebook na ƙoƙarin bullo da tsauraran matakai ta hanyar kimiyyar fasaha domin kare kutsan bayanai musamman a lokutan zaɓe a ƙasashe daban-daban na duniya. A zantawa da kamfanin dillancin labaru na Reuters, daraktar kula da harkokin siyasa da cibiyoyin ƙetare ta kamfanin ta Facebook, Katie Habaz, ta ce yanzu haka kamfanin ya zaɓi Najeriya da India da Ukraine da kuma ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Turai domin aiwatar da sabon tsarin. Dr. Abbati Bako masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin sadarwa a fagen demokuraɗiyya ya yi tsokaci a kai. Ƙasar India ita ce demokuraɗiyya mafi girma a duniya. wanda ike kafar yada labarai ta facebook nan za a yi amfani da ita mana manyan 'yan siyasa a ƙasar za su yi amfani da ita i tallace su na manufofinsu inda zai kai birane da ƙauyuka saboda facebook ana kisma cewar kusan mutane fiye da biliyan uku da wani abu suna hawa kan wannan shafi na sadarwa na facebook Shi kuwa Malam Abdulgani Rufa'i ƙwararre kan fasahar dakile kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani ya yi ƙarin bayani ne dangane da sabbin matakan da kamfanin na Facebook ya bullo da su. a matakin najeriya sun nuna cewar za su yi kokari su tabbatar da cewar duk wani talla da ake sanyawa a wannan dandali na siyasa ba za a yadda dan wata ƙasa ya saka wa irin wannan a tallulluka ba sai su 'yan najeriya kansu mm. sannan kuma a wani mataki da suka ɗauka wanda za su yi amfani da shi a 'yan kwanakin nan shine za su yi kokari su ga sun dakile dukkanin wani labarai da ake hasashen cewar ba na gaskiya ba ne sannan kuma suna ƙoƙarin su ga cewar sun yi amfani da damar su don masu saka talla su ma sai waɗanda gwamnati ta yi wa lasisi. Ko waɗannan matakai na kamfanin Facebook za su yi tasiri a nan Najeriya musamman lardin Arewa la'akari da cewa galibin ma'abuta kafar na amfani ne da harshen Hausa? Ita Hausa ta kai wani mataki a yanzu a duniya. Idan za mu iya tuna lokacin da shugaban wannan kamfani ya zo Najeriya sai da ya magana akan Hausa yake magana cewa lallai za su fito da manhajoji wanda za su fassara su da Hausa kuma a rika amfani da Hausa wurin ta'ammali da wannan wannan dandali don haka babu wani shinge da kasantuwar mafi yawancin sakunkuna da ake saka da hausa zai zama a wurinsu. Dangane da batun kutsan bayanai kuwa akwai masu ganin cewa mizanin ci gaban fasahar sadarwa a Najeriya bai kai a yi mata kutse ba ta hanyar kwamfuta. To amma Malam Abdulkaniyu na cewa. Abinda su Facebook suke magana kutsan da ake magana ba kutsan kidaya ko kuma ƙuri'a ba ne. kutse ne na na wato abinda ya shafi kamar misalin abinda ake zargin ya faru a america sai aka samu wasu fake accounts kamar wasu eh, mutane na bogi wanda babu su amma aka kirkire su a kan wannan dandali kuma suke amfani da sunayen mutanen amurka da sauransu masu tarin yawa wanda kullum suke kamfen ga ɗan takarar da su wannan ƙasar ta ce son daga ta tabbatar ya zama shugaban ƙasar amerika yanzu misali in so ake a haɗa fituna tsakanin kudancin najeriya da arewaci sai a ƙirƙiri mutanen da akawunt ɗin da babu su da sunayen mutanen kudu sai a sa su riƙa tura kalaman ɓatanci akan mutanen arewa da addinin su da al'adar su da mutanen da ake ganin sun fi so su zaɓa sai kuma a ƙirƙiri wasu su ma a arewa da sunayen mutanen arewa su ma su rika yada irin wannan kalamai haka zalika kwararren yi tsokaci kan yadda kamfanin na facebook ka iya tsaftace talakan yan siyasa kafin su kai ga abokan mu'amalarsa idan muka yi la'akari yanzu kamar misali hukumar zaɓe ta najeriya tana da lokacin da ta ka'ide ta ce duk mutumin da zai yi kamfen ya dakata daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma kaga daga wannan lokaci idan ka buɗe gidajen talabijin ko na rediyo ba za ka ga ana kamfen ɗin ba kuma zaɓe ta hana amma in ka hau ah, dandalin sadarwa fa zaka ga an ci gaba to wannan abubuwan su wannan dandali na facebook suka duba suke ganin su ma za su yi biyayya da wayannan dokoki na ƙasa don su ga sun taimaka wurin tabbatar da cewa an samu zaɓe mai tsafta a najeriya To amma duk da haka Dr. Abati Bako na mai ra'ayin cewa duk da dai sun fito da blockchain ma'ana wani shigar da wani labari ko wani zance ko wani talla da ake za a katsalandan din ba sun fito da irin wayannan tsare-tsaren. To amma dai zai wahala a ce ɗari bisa ɗari za a iya hana yin wannan katsalandan din ko kuma saka labari wanda ake mara inganci. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wata kotun majistare da ke nan Kano ta yanke hukuncin zaman kaso na shekara guda babu zaɓin tara akan wani matashi mai suna Mustapha Jarfa bayan tabbatar da laifin kalaman ɓatanci ta kafa sadarwa ta Facebook ga mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasiru Yusuf Gawuna. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.